Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. gungun matan da suka ba da kai domin ceton kasa sun yi wani zaman dirshin a gaban ginin yawo da ke nan yamai domin ya allah wadda da takunkumin kungiyar tun bayan zuwan cnsp kan mulki a cikin labarun namu za ku je fashin bakin su duka abba dan jarida kuma kwararre kan batun tsaro a yankin sahel kan halin tsaro a nijar da mali rahotonmu. rahotonmu na duniya kan miyagun kwayoyi na shekara ta 2023 da ofishin majalisar ɗinkin duniya kan yaƙi da mayagun kwayoyi da maya laifuka ya fitar a yamai shine rahotonmu na musamman. Tuma da yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. Yawaitar hare-haren ta'addanci a wasu yankunan Nijar da ke iyaka da Mali na da nasaba da wasu al'amuran tsaro a Mali da kuma rikicin siyasa a Nijar. Karin hasken su duk Abba ɗan jarida kuma mai fashin baki kan al'amuran tsaro a yankin Sahel ta wayar tarho a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. ma akwai dalilai daga waje da suka danganta da al'amuran na kasar Mali, inda kowa ya san da cewa ana ta ɗauki ba daɗi tsakanin sojojin na kasar Mali da gungun 'yan bindiga da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar kasar Alje. Wannan dalilin shi ya sa gwamnatin na kasar Mali ya mai da akalar wasu rundunonin soja wajen ceto yankunan da 'yan bindigar arewacin kasar suka mamaye da kuma maye guraben da Minisma ta bari. Kenan iyakokin na kasar Mali da na Nijar ba su da cikakken tsaro kamar na da abu na biyu kuma shine rikicin siyasar na cikin gida wanda ya sa aka sake maido da wasu ƙwararrun rundunonin sojoji don shirin ko ta kwana dangance da batun na barazanar da ƙungiyar sedawo ta yi ma ƙasar niger na kawo mata hari a kwanakin baya wannan shi ya haifar da wani share fage ga 'yan bindigar idan kun haɗa barazanar ta waje da kuma ta cikin gida za ku gano raskunar wannan yawan har haren da ƙasar ke fuskanta a wannan lokacin 'Yan fashi da makami na kawo damuwa ga al'ummar yankin agadas inda a ranar jiya ma da misalin karfe hudu na yamma suka kashe wani mai kula da makarantun kantin kan hanyar agadas zuwa Ciro Zerena. Sufetan ilimi na jihar Ciro ya bayyana wannan damuwa a cikin rahoton Ahmed Felan. Mun rasa euh, wani abokin aiki jiya tsakanin Agades da Tirozirin biyo bayan harin 'yan bindiga wanda shine yake kula da rumbin tsimi na ɗalibai a Tirozirin. Ɗalibai da malamai duka suna cikin alhini don haka muka yanke shawarar yau ba za mu yi karatu ba domin mu mika ta'aziyya mu zuwa ga iyalinsa. Za a yi jana'izarsa da maraicen nan. Muna kira da hukumomi da su samar da hanyoyi domin zaman lafiya ya tabbata bisa wannan hanya tsakanin agadis da cirozirin saboda ba karo na farko ba ne da aka samu wannan hari muna kira a karfafa tsaro domin a baiwa jama'a dama su wala da kuma kiyaye dukiyoyinsu Gungun mata da suka ba da kai domin ceton ƙasa sun shirya wani zaman dirshan a gaban ginin Sidiyawo da ke nan birnin Yamai domin nuna damuwarsu da matakin kungiyar kan Nijar tun bayan kama mulkin kwamitin ceton ƙasa na CNSP Madan Abdu Mariyatu shugabar matan a cikin rahoton Laila Nuhu. Mu mata ne matan Nijar gaba ɗaya muka zo muka gamu nan kowane irin halshe da ma'aikata da waɗanda ba su aiki. Mun zo mun gamu nan gidan ECOWAS Wurin 'yan ECOWAS mun zo mun yi zamna kusta barmi ko ba mu tashi sai 'yan ECOWAS sun jaye takunkumin da suka samu kasan mu ta Nijar. Saboda mu mata da ɗiyan mu ne ke wahala. Keman mun gaji. Ƙasa ta mu ce ba ta wani ba. Zancen ƙasa kuma sai 'yan ƙasa mu 'yan ƙasa mun ce ba mu san wancan. Ba mu san ƙasan mu muke so. Muna so mu daga yau daga yau mu ba bayin kowa bane. Muna nan zamne. sai ECOWAS ta jaye takunkumi su ba mu lahiya. Yanzu bayan wanga sitin gikin wanga zaman da muka yi in Allah ya yarda mun kama yaƙi ke ga sai in nasaru sun bar mu mu kwata-kwata mu kama hannun juna hannu cikin juna mu tada Nijar mu samu 'yancin ƙasa gaba ɗaya mu kuma ta rayu kuma ta ci gaba. lokacin sanyi na tafiya tare da sayan tufafin maganin sanyin to sai dai uwayen yara na ganin waɗannan tufafi na daɗa ƙara tsada mu saurari wani rahoto da fadal alu ya haɗa mana kan wannan matsala a can gaya Masu saye da masu sayar da tuhahin gwanjo na fuskantar kalubale a wannan lokacin da sanyi ya soma shigowa wani magidanci da ya zo sayan kayan sanyin na yara. Lokacin nan yadda muke sayan su cikin ya yi tsada jika biyu dari biyar amma yanzu ya kai jika uku dari bakwai kuma tilas sai ka nema wa yara gashi an koma makaranta sannan ga sanyin ya shigo. Wannan al'amarin tsadar ya biyo bayan dalilai da dama, kamar yadda wannan mai sarar kayan kuma ya sake sayarwa ya bayyana cewa kudin sun kara saboda babu kayan, kenan da zaran babu kayan dole kuɗin su karu. saboda rabin da a sauke kaya a nan ya daɗe. A cewar manyan 'yan kasuwa matsalolin kwastam da kuma wanda suka shahi shigo da dillolin kayan gwanjon daga Benin ta hanyar isa na da matukar tsada. Yanzu in kana son ka roko kaya sai ka auna su a Benin sannan ka zo da su a nan Nijar a auna su saboda abin da ka auna a Benin bai kallon ƙasar Nijar. Dangance da wannan ƙalubalen wasu 'yan kasuwa sun samu dubaru na kewayewa ta hanyar burkina faso sai dai wannan ma ba mafita ba ce kayan duka da kuka sani sun ƙara saboda zagaye ne aka yi wanda yana da wahala babu riba kawai dai don kada mutum ya zauna bai komi ne Fiye da ton dubu biyu ne na wato ciyawar busashe wato daji ta laƙume a cikin wata gobara a yankin Agadas a cikin watan Oktoba a cikin jihohin Adarbi Sanata da Cirozerin a cewar darakta muhalli da yaƙi da hamada na yankin Agadas Kanal Mamman Hamidu. Wannan shekara gwamnati na da kufa wajen yaƙi da wutar daji a cikin rahoton Musa Mamman. Mun samu tantance gobarar daji biyu da aka samu ta farko dai ta faru ne tara ga wannan wata na Oktoba a gundumar Adar Bisanet da ya laƙume eka 4,870 Tashin wutar daji na biyu shine a cirozirin inda eka 25 ne suka kone. Adadin yawan cawa da ta kone a cikin wannan gobara ya kai ton 2,452. Dalilin tashin wutar dajin mafi akasari abin da yake haddasa shi shine girki ko wutar da jama'a suke kunnawa domin ɗora shayi. da kuma guntun karanta ba da ake zubarwa ko'ina. Muna jan hankali kowa da kowa domin kiyaye wannan al'amarin musamman a wannan shekara da ba a samu isasshiyar cawa dabbobi ba. Gwamnati ta kawo tallafinta na farko domin aikin yaƙi da wutar daji. Sai kuma gwamnan yankin Maraɗi Isufu mamma ya zaɓi jihar Barmo domin ƙaddamar da hanyoyin kare wutar daci. Ku sani cewa yankin Barmo yanki ne da ya fama da wutar daci a wannan shekara. A to maranka Prefan jihar Barmo ya yi tsokaci kan matsalar wutar daji a wannan yanki nasa a cikin rahoton Adamu Umaru. jama'a na garin bermo mu muku matakwa godiya da kun kai to da fifi kun ka tarbi bakin mu yau babba murna ce gare mu inda za mu cewa za a wanke mana hawayenmu rana zuwa rana yau wata na guda domin da ni zo mutane da yawa sun zo shakfuwa su a tambaya na yau shi ne za a fara aiki na ban farfe yau shi ne za a fara aiki na kashe hutar daji inda wanga aiki in ba a yi shi ba cikin lokaci ga abin da zai fara ga abin da zai wakana to lalle ko mun gani wani abu ya wakana inda shekarun jamun ta yi mun yi kashin hutar daji sai mun muku godiya ko mun gwamnan jiha godiya inda mai magani ya zo kenan kuka ya kare na maganin da ya kawo muna domin mu kiyaye hutar daji kamar sauran yankunan nijar jihar dogon dutse na shigo da cimaka domin bukatun al'ummar yankin a cewar buhari mamman wani mai sai da cimaka yawancin cimakar ana fito da ita ne daga benin kuma farashi na bambanta da halin kasuwa a cikin rahoton wakilarmu ta musamman hawa usman ita masara tana haituwa na daga bene nigeria amma galibi dai wadda an kai aiki da ita duka bana wadda ta hito ta daga bene don lokacin tana cikin dan sauki ta ana samu 25 da uku da hudu har ta dawo ma 20 akwai lokacin da ma ta dawo 20 ba dan wani abu ba dala ladari ko ba dai to amma yanzu sai ya kasance kakin damana garuwa sauka ta dan fara hawa ta kai kamar 30 biyu eh, yanzu sabuwa ta hito sabuwar da ta hito ta ɗan hito da nauyi in ba satin gabi da suka rage ba jika 40 ta hito yanzu dai ta ɗan rage ta dawo ana samu ƙaramin buhu mai tiya 43 da 4 34 33 mai tiya 55 hamsin ana samun jika 40 ba biyu jika 34 eh, haka ake sai da yanzu Wakilin babbar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya isa Ningimi a ranar jiya inda ya sadu da 'yan gudun hijira kusan 500 da suka samu tallafi. Karin hasken tsalha Adamu, daraktan jiha na kare fararen hula da ke Ningimi a cikin rahoton na Bukar. taimako ne wanda enhcr ta kawo abinda ta kawo kashi 500 ne ta kawo na mutum 500 akwai wanda wuta ta banna cikin shekara ga akwai wanda ruwa suka musu banna kuma akwai 'yan gudun hijira wanda zai zamanto gajiyayyu ne su su 246 ne wanda ruwa banna wanda wuta ta banna su su 154 ne wanda aka dauka kuma yan gudun hijira gajiyayyu 100 ba ɗaya ne amma kusa cikin kanku cikin wanda suka samu gobara kashi gomiya tara da biyal duka 'yan gudun hijira ne tunda suke taruwa ake babban wuta wajen su kenan in an samu wuta ga cikin mutanen gari ɗakuna ɗaya ne kenan in aka yi fasali 'yan gudun hijira sun yi sauran 'yan gari samu kaso tunda a cikin wanda ruwan ma barna hailo akwai yan gudun hijira kenan abin da nake so ku da Allah ku yi ladabi mu yi mu kare cikin ruwan sanyi ba abin rigima bane ba ta zo sai rahoton mu na musamman ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi da mayan laifuka ya ƙaddamar da rahoton duniya kan miyagun ƙwayoyi na shekara ta 2023 a yamai rahoton ya nuna cewa bukata sarrafa da shan miyagun ƙwayoyi na karuwa a nijar da ma shiyar yammacin afirka usman baidu shugaban kwamitin ƙasa na yaƙi da miyagun ƙwayoyi a nijar ya yi wa muktar hamadu ƙarin bayani A cikin tsarin shari'a ta ƙasar Nijar, miyagun ƙwayoyi suna matsayin ƙwayoyi da doka ta hana sha da safararsu. Idan aka yi amfani da maganar haramtattun ƙwayoyi saboda akwai magunguna asibiti da yawa da akwai sinadaran miyagun ƙwayoyi a cikinsu, wanda sai mutum yana da takardar izini domin sayowa da kuma shigowa da su. Ko masu sayar da magunguna magungunan farmasi ne idan suka shigo da su ba tare da izini ba to ya zama fatauci na bayan fage wanda yana iya zama laifi na dokar hukunta mutum daurin gidan kaso shekaru goma zuwa tun yau da 'yan shekaru hukumomin nijar suna yaƙi da miyagun ƙwayoyi duk da su har yanzu matsalar ba a kawar da ita ba me yasa haka muna nan da lalaben ganin abin da bai tafiya don haka ne ko kuka ga a cikin taken wannan shekara an ce a ƙarfafa rigakafi wanda yana nufin idan akwai safarar kenan akwai masu sha ne. Shaye-shayen yana ƙaruwa, kawowar kwayoyin yana ƙaruwa. A cikin sabon salonmu ana tunanin da zarar masu sha suka rage haka ma masu kawowa za su ragu. Yana yiwa a lokacin ana iya rage kawo ta, balle da yake masu sha su ne suke faɗawa rashin lafiya. Yana yiwa idan muka matso da su kusa kusa gare mu muna iya kama gungun masu fataucin. Ƙwayoyi kullum bayan mai saye akwai mai safara. Coordinata shin ƙasa Nijar ƙasa ce ta ratsawa ko ƙasa ce inda ake shan miyagun ƙwayoyi? Biyun ne duka, saboda a wani lokaci shan ƙwayoyin bai da yawa. Ƙasar Nijar ta kasance ƙasa ce ta safara. Nijar sannu a hankali ta zama ƙasa da ake shan miyagun ƙwayoyi. A cikin jawabin an nuna 'yan ƙasa da shekaru goma sha takwas ne abin ya fi shafa wanda babbar asara ce ga ƙasa. Waɗannan miyagun kwayoyi ne aka fi sha sosai a Nijar. Ƙwayoyin da aka fi sha a Nijar akwai tabar wiwi da tramadol da crack wanda shanta yana ci gaba da yin kamari. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan sashen Hausa na Studio Kalangu Hasumi Guruza zai gabatar muku da labaru da harshen zamantu a huta lafiya.